kuma Allah ya kuma an kawo keken ɗinki da da da da da da da ingon taliya kana <laughs> ah! Allah mai ne so kekunan ɗinki injin buga taliya mashinan a caɓa injin saƙa kai gwamnati ta gama gwamnati ta ji tsoron gona ko Allah ya nuna mana Allah ya nuna Allah ya nuna mana Ah! mai gida wata har yanzu baka fita ba ina na fita bari gaya miki kafin na manta za a raba kayan popati. kina ji da kyau ranar asabar ki tashe ni karfe shida ki kasance ina layin farko wani <laughs> raba za a raba kayan a zanwa <laughs> za a raba kayan a zanwa wai kai ba ka jin kunya kullum ni ina fita aiki kai ba kana zaune a gida. Rabon sa kanku a abin kuka za ku yi ai. Sa kai ne ai. dan Allah da ta turawa dot duk batun da nake ki tashe ni kin shida me zaka yi shida za a raba kayan fofati a kofar gidan mutane ba a baku a zage ku Allah ne iko an ji tsoron mu kenan a ba mu a zage mu a banza tun da bamu ji zagin ba mu abin da aka ba mu shi zuwa hannun mu amma ka ba mu a gaba mu ka zage mu sai a fito na fito mu ne fa gwamnati nan so ai gwamnati ga mu mutum guda kice ga gwamnati kai kuna cikin gwamnati kuna cikin gwamnati kato na cikin gwamnati kato na cikin gwamnati kuma za ki ga magana to kai sai ka zauna kullum mai gida sai dai gwamnati ta maka to so ai gwamnati kai ba za ka tashi ka nema da kanka ba nemi me mu ja wa alam billahi muna jefa qur'a mu zo muna wani muna muna wani wani ka ga na shiga daga ciki ina da abin to gobe za gobe za ki fita aikin da wuri dan wallahi da darin ba sai ni ba amma kika ban mun 200 na dibi shashaka sai in dibi kullun zaki ko kullura ka ji daurin gona ko utune bari mu je bari mu ji lalacewa wa ina ilai raji'un mai gafarta masa ba ma da idan muke to Allah ne iko muna sauraron walima kuma an fara ina lillahi to war gida gina na alaikum salam waye ne lolo toba barka barka re mai arzikin na ciki yana nan mai kudin gidan mai gidan mai motar gidan yana ciki eh dawowar shi kenan yanzu a ce masa ya banya dan gidan kulme na kazo to ai dawowar shi kenan yanzu kuma da gajiya a jikin shi da gajiya a jikin shi kai in Allah so ya ni ne sanadiyar da zan balla ka wallahi tallahi ni ne sanadiyar da zan karya ba na balluwa shikenan na riga na kai bukatar ka dai Eh, in na ne sai ka bata min lokaci ko umarni nake bi ka ba matsayinka wanda hakin gate ke hannunka ka ga mai arzikin gidan mai gidan duka mai motan mai kudin a ga masa ya ya zo akan me mutum ya gaji daga dawowa kuma sai ka zo haka ina tausaya maka wallahi tallahi ka zan dori kai biyu umarni fa nake bi mai gadin gate mai gadin gate jin ka. Ka shiga ka ga mai arzikin gidan, mai kudin gidan, mai motocin gidan, wanda ake cin arziki a gidan dan shi, wanda in babu shi ba katon da zai rufe gate. Ka ce masa yaban ya. To barin ja ba zan shiga ba tunda kai baka da nan. Nan ne ya dan samu matsala. Ni dai ba zan shiga so da ya riga ya gaji ya gaji. Kai! Ah, ah, kai kai kai kai! <laughs>